الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله وأصل قولهم هذا معقود عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للأصول والنجوم وغيرها وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما لأن القلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد تقللت مسلك الروح مني وبذا سمي القليل قليلا ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا ولكن صاحبكم قليل الله يعني نفسه وفي روايه اني ابرا الى كل قليل من قلتي ولو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا وفي روايه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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 27 ga watan al hijiran manzo sallallahu alaihi wa talatin da 1431 wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan ɗaya miladiya ta da goma. a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyyah واللفر تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda aka haife shi a Harran hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 661 ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 728 a garin Dimashq wannan kuma shine darasinmu na 55 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 99 dari ba daya Ibnu taymiya yana mana magana akan al-mahabba wanda wannan ya sa shi yayi magana akan korewa Allah sifofinsa na kwarai kamar yadda muka fara ji a satin da ya gabata cewa alkur'ani ya tabbatar tabbatarwa da Allah subhanahu wa sifofi na kamala masu tsarki Hakanan nan sunnar manzo sallallahu alaihi sallama ta zo ta tabbatar da sifofin Allah na kamala masu tsarki daga cikin sifofin da tabbatarwa da Allah ko alqur'ani da sunna suka tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sifatul mahabba Allah madaukakin sarki yana son bayansa na kwarai su ma kuma suna son shi Allah madaukakin sarki yana son ayyuka na kwarai kamar yadda Ibn Taymiyyah ya yi mana wannan bayani a baya ya kuma kawo ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da haka sannan kuma ya ɗauko bayani akan waɗanda suke korewa Allah sifofinsa na nagartattu sifofinsa na kamala waɗanda suke yaban ubangiji ta hanyar kore masa sifofi ta hanyar korewa ba ta hanyar tabbatarwa ba su ce Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane wanda wannan ba yabo bane yabo shine tabbatar da sifar kamala ba kawai ka takaita batu akan kore wasu sifofi ba kace ce Allah baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya haɗe baya rabe baya tare baya kaza baya kaza har ma kamar ka ce babu Allah din tunda sifofin da kake bayarwa sifofi ne salbiya ba subutiya ba wanda kuma ba sifa ne na kamala ba dan ka zo ka dubi wata katanga kace wannan katangar ba ta fitina ba ta rigima ba ta munafici ba ta gulma ba ta kaza ba kaga wannan ba yaban da kake yi ba saboda ba ta yin waɗannan abubuwa ne saboda ajizan saboda rashin yiwuwar haka ta faru daga ita wannan katangar domin tun farko ma ba a halicce ta dan irin waɗannan abubuwan ba saboda haka kaga kana kore mata abin da daman can ba a yi ta dan shi ba kaga wannan ba yabo bane kamar yadda muka sha misali a nan ka zo ka samu wani babban mutum mai martaba mai daraja a cikin al'ummarsa ana masa kallon mutum ne babba mai mutunci ka zo ya banta ka rika kore wasu sifofi ka ce kai ba dan dako bane ba dan shara bane ba ainihin mai kwasar masai bane kai ba bera bane ba jaba bane ba kaga anan idan akwai masoyansa kusa za ka sha wahala saboda za su ce ka zo ne ka zage shi ba ka zo ka yabe shi ba duk da cewa magana da kuke faɗa gaskiya ce hakan ne shi ba waɗannan abubuwan bane to amma ba yabo bane kai ta kore wasu sifofi wanda daman can ko tsantsar kore su ba ba wai yabo bane ga Allah ba ba yabo bane ga shi wanda kake korewa saboda haka koda inda ubangiji ya kore wa kansa wasu sifofi malamai suke cewa ka ɗauka akwai tabbatar da kamalar kishiyar sifar da aka kore duk sanda Allah ya kore wa kansa wata sifa to akwai tabbatar da kamalar kishiyar sifar da aka kore a ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid akwai tabbatar da kamalar adalci a cikin wannan ubangiji ba mai zalunci bane ba wai kawai dan tsagoran zalunci kawai aka kore ba akwai kuma tabbatar da kamalar kishiyar zalunci shine adalci wato ubangiji mai cikakkiyar adalci Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sinatun wala nau wa hada li kamali hayatihi wa ba bacci baya kama shi haka nan gangadi baya kama shi ba kore waɗannan sifofi guda biyu ba sai da aka tabbatar da cewa ubangiji rayayye ne wanda yake tsaye da zatinsa wadatacce ne da kansa saboda aka kore waɗancan sifofi don a tabbatar da kamalar sifofin da aka tabbatar wannan shine ma'anar annafiyu babu annafiyu almahab a cikin sifofin Allah kawai a kore dan a kore kawai a kore dan a tabbatar da kishiyar abin da aka kore to idan taymiya ya mana gana akan aqidatu ta'til aqidar korewa Allah sifofinsa ko rusa wa Allah sifofinsa ko a ce ubangiji bai sifantu da wata sifa ba ibn taymiya ya mana maganar cewa asali waɗanda suka kawo wannan ba wasu mutane bane da arziki a tarihi aljam ibn safwan shi ya fara fitowa ya ta wannan aqidar bainar jama'a har ya samu mabiya masu koyi da shi shi kuma ya same ta daga alja'ad ibn dirham da alja'ad ibn dirham shi kuma ya same ta daga aban ibn sam'an shi kuma daga talut shi kuma daga labidul a'sam wani da yahude da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine asalin wannan abin nan to shine na ibnu taymiya ke ci gaba da babu tarihin aqida wato aqidar korewa Allah sifofi yana so ya gaya maka cewa galibi aqidu marasa kyau da suka shigo cikin wasu wata wata fi'a ko wata firka wata kungiya ta musulmi zaka samu tana da asali ne cikin wasu addinai musamman tsofaffin addinai da suka gabaci musulunci suna kudirce kudircen wasu aqidu waɗanda ba su da kyau yau da gobe waɗannan aƙidan suka rika saɗaɗowa suna rarrafowa har suka zo suka shiga kwakwalan wasu waɗanda ake ganin musulmi ne ko waɗanda suka shiga musulunci ba su fahimci musulunci ba ko kuma wanda ba suka shiga musulunci da niyyar su cutar da musulunci kamar da muka faɗa shi alja'ad ibn alja'ad ibn dirham a baya mun faɗa cewa asalin sa ma ba majuse ne saboda haka ya shiga kuma musuluncin tare da wannan aqidar ta majusanci da haka wannan aƙida ta rika tasiri ta tasiri har yake bari ya gauraya musulunci da wannan aqidar tashi haka za ka samu wasu daga cikin manya-manyan mu'tazila kamar Ibrahim Ibrahim annabban wanda aka fi ake ganin har ma yana da wata ƙungiyarsa a cikin mu'tazilawa da ake kira an Ibrahim annabban asalinsa asalin barhami ne kamar da zamu ji suwaye Ibrahim ya karɓi musulunci amma kuma ya shigo da irin aqidansa na farko to shine idan ibnu taymiya yake so ya hada mana wasu gurbatacin aqidu da da aqidu marasa kyau tsofaffin aqidu da suka dade da zuwa kafin bayyana musulunci yace wa aslu qawlihim hadha asalin wannan aqidar tasu ma'qudun 'ala al-mushrikeen was-sa'iba was-sabi'a min al-barahibati wal-mutafalsifa asalin wannan aqida tasu ta samo asali ne daga mushrikai da sabi'awa da barahima da kuma masu da'awar ilimin falsafa wa Ati ahli kitab da yan bid'ar ahli kitabi alladhina yaz'umuna anna ar-rabb laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan waɗanda suke riya cewa ubangiji ba da wata sifa ta tabbatarwa kwata-kwata ba shi da wata sifar da za a tabbatar masa sai dai a rika kurewa wa ha'ula'i hum a'da'u ibrahim mala yace waɗannan su su ne bakin annabi ibrahim alaihi salam al-khalil waɗanda wanda yake badadayin Allah ne alaihi salam wa hum ya'budun al suna bautar taurari wa yabnuna al-hayakila lil uquli wan nujumi wa ghayriha suna bauta suna suna gina guraren ibada ga abinda suke kira al-uqul al-uqul suna nufin mala'iku al-uqul al-ashara wato mala'iku ne guda goma waɗanda su ne asalin samuwar dukkan wani abu samanni tun daga al'aqlul awwal har zuwa al'aqlul ashir wanda suke kiransa al'aqlul fa'al wanda kamar suna nufin shine Allah cewa shine illatul wujudi gaba daya shine dalilin samuwar duk wani samanni ma'ana duk wani samanni to daga shine ya samu asalin to waɗannan su ne falasifa kuma suke fassara su da cewa ana nufin mala'iku shi al'aqlul fa'al suna cewa shine jibril to suna bau suna gina musu guraren ibada suna yin butun butumi da za su ce wannan butun butumin al'aqlul awwal ne wannan na al'aqlul thani wannan na al'aqlul thalith har zuwa al'aqlul ashir wannan jum ko su yi butun butumin taurari wa ghairiha da ire-iren su anan ibnu taymiya yayi mana ishara zuwa ga wasu addinai tsofaffi da daddu yace wannan aqida ta samo asali daga wannan addinai akwai mushrikai sune waɗanda suke bautar wani Allah ka'ida in aka laƙin mushriki yana nufin duk wanda zai yi shirka amma itlaƙin wannan kalma da farko tana zuwa ga waɗanda kwata-kwata ba su da wani addinin da suka yi da'awar samawi ne kamar maguzanci kawai suke suna bautar wasu gumaka ne waɗanda aka ce da su mushrikai duk da cewa wanda zai yi hada Allah da wani ko kowane irin da'awar addini yake yi mushriki ne to amma galibin aka kawo mushrikai a siyakin da ake magana akan wasu abin nan to ana nufin waɗanda waɗanda suka hada Allah da wani ba tare da suna da'awar wani addini samawi ko wani littafi ba kamar mushrikan larabawa as da waɗanda suke sabi'awa sabi'awa ana cewa akwai asabi'a al-hunafa akwai kuma asabi'a al akwai sabi'awa waɗanda suke suna da kudin cewar akwai Allah guda ɗaya kuma shi kadai ya kamata a bautawa suna da'awar suna bin addinin annabi Yahya alaihi salam tafiya sai tafiya abubuwan suka rika cakuduwa har suka zama mushrikai wanda daga nan aka samu asabia sabia al tabi'awa waɗanda suke masu shirka musamman ma <clears throat> yayin da wasu addinai suka zo suka cakuɗi da nasu sai zama da sun rike wasu abubuwa waɗanda suke shirka ne zalla suna kusantar ubangiji maɗaukakin sarki da wannan shirka din su sabi'a har yanzu akwai ire-iren su cewa sabi'a waɗanda suke alhunafa babu su yanzu kusan sai dai sabi'awa waɗanda suke suna da'awar su har yanzu da littafin annabi yahya alaihi salam suke aiki su sun ce annabi yahya kawai Allah ya aiko musu shine annabin da za su yi aiki da abin da suna da littafi wanda suke jingina shi zuwa ga annabi yahya alaihi salam duk da ƙarya ne ba gaskiya bane wanda littafi shine suke ɗauka a matsayin littafin da zai koya musu ibada to saboda raunin su duk wani mai addini in yazo ya matsu ya matsu su to za su kwashi wani abu na aqidarsa sun kwashi wani abu na aqidar yahudu sun kwashi wani abu na aqidar kirista zaman su da musulmi a kudancin iraki sun kwashi wasu abubuwa na musulmi amma dai suna nan akan aqidar su ta cewa su mabiya addinin annabi yahya alaihi salam ne suna yin salloli guda uku ne kawai kuma sukan yi alwala alwalar su tana kusa da tana kusa da ta yi kama da alwalar musulmi amma ita sai an kalli alƙibla alƙibla kuma shine a kalli <coughs> arewa ba kudu ba ba gabas ba ba yamma ba a kalli arewa sannan za a yi za a yi za a yi sallah qubayl shuruq da inda zawal da qubayl ghurub wato kafin gudowar rana a yi guda ɗaya sannan lokacin da aka samu zawali a yi ɗaya sannan kuma kafin faduwar rana da yan mintuna kaɗan a yi wata qubailash shuru wa qubailal ghurub shi yasa musulunci ya hana sallar nafila bayan sallar asuba saboda a wannan lokacin su suke tasu ibada domin suna dakon budowar rana sai su bauta mata da ƙubailar guru lokacin da ta yi jami'in ta tafi za ta faɗi a wannan lokacin ma suna bauta mata da shi yasa musulunci sai ya hana kwaikwayon su ko da kai Allah za ka yi wa musulmi bai shiga masallaci yayi na yayi kabbara face yana nufin yi wa Allah ibada baya nufin yana yana kusantar rana ko ko wani abu to amma tun da ya zo daidai da wani lokaci da wasu maguzawa ko wasu arna suke arnancin su sai musulunci yace to kai kai naka dan kada ma a ga kun yi dan yi kama da su a kai sujada wanda bai san musulunci bai dauka duk sai da musu goro to sai musulunci ya hana bautawa Allah a ubaida shuruk da kuma ubaida guru aka hana aka hana abin nan sallah a lokacin to wannan yana daga cikin ko abin nan akwai suna da baptismen wannan abin nan wankan tsarki da ake yi wa mutum irin yadda kiristoci suke yi to su baptismen su shine a tsoma mutum cikin ruwa sau uku musamman ruwan da yake gudu kamar korama haka a wani tafki a je a tsoma shi sau uku suna da malamai hawa hawa hawa hawa na ƙarshen su shine arrabbani to wannan matsayi kuma shine na annabi yahya alayhi salam babu wanda yake kai shi akwai kinzabra wanda shine na kusa da karshe alhalali shine malamin farko farko shine suke kira alhalali shi alhalali shine wanda harkar jana'iza daurin aure waye waye duk shi yake shi bai halatta a ka'idar su bai aure bazawara sai dai aure budurwa in kuma ya aure bazawara to an kore shi daga mukaminsa to haka duk kuma tsatsiyar duk mukaman suke ba auren bazawara in ya aura to an kore shi daga mukaminsa in ya ƙara martaba to ko auren da ita yayi ya sauka daga ta sai dai ya je ya tuba an sake masa wankan tsarki sannan ya dawo ya kuma ya kuma hawa wannan matsayin na shi to suna da mu'takada da yawa da can idan aka yi mutuwa wani ya bar dukiya to babban dan shi zai cinye gado to amma shigar su tare da musulmi takuwar su da musulmi sai ka dau tsarin gado irin irin da musulunci babu maganar saki a cikin addinin su sai idan wato mace ta yi babban laifi kamar zina to wannan lokacin akan iya saki amma a ka'idar addinin su babu saki to haka dai addinin yake da wasu abubuwa daban-daban har zuwa yanzu akwai su akwai sabi'awa a cikin iraki a kudancin iraki da wasu a cikin a cikin iran ba su da yawa kuma addinin su ba wani yaduwa yake yi ba kuma su ba su damu da harkar siyasa ba abinda suka damu da shi 'yan sana'o'insu musamman abin da ya shafi kirar gwalagwalai wannan shine yawanci suka fi damuwa da shi harkar kiran gwalagwale yawanci masu harkar kiran gwalagwale da azurfa a iraq za ga sabi'awa ne waɗanda suke da wannan abin da saboda haka su suna kwashe kwashe sun kwashe wani abu na addinin yahudu sun kwaso wani abu na addinin kirista sun kwaso wani abu a cikin majusanci sannan kuma suna kwaikwayon wani abu na na musulmi a cikin su sai albarahima ma shine addinin hindu sune addinin shine addinin albarahima addinin hundus ko hundusiya asali suna jingina kansu ne zuwa ga ga wani ga wani da suke cewa da suke ce masa barham a brahma brahma brahma din nan shine a matsayin allan su suna daukar shi ne Allah shi brahma sannan duk wani wanda wanda yake bin wannan addinin yana jingina kansa ne zuwa ga wannan shi wanda tsohon addini ne tun kafin bayyanar annabi isa alaihi salam tun kafin bayyana tun karni na goma sha biyar kafin bayyana annabi isa alaihi salam kuma ariyawa ariyun jinsin ariyuna da suka zo suka yaƙi yankin indiya kusan a gurinsu suka kwaikwayi wasu abubuwa wanda suka su kuma har hada suka tashi addinin su da cewa su ma suna riya cewa addinin nasu addini ne samawi wato addini ne wanda ya sauka daga sama amma waye ya saukar da shi su ba su da da'awar cewa akwai wani annabi da ya saukar da shi shi wannan Burama din kusan shi ne ya kawo addinin da kansa saboda haka suna da ƙidar cewa shi Allah da kansa shine ya sauko a cikin sifa ta ɗan adam don ya sanar da su shari'a da yadda za su tsara rayuwarsu shi da kansa shi ya sauko yayi wannan kaga a gurin su ba annabawa ba manzanni dan shi ubangiji din ya ya dau nauyin abin da kansa to sannan suna da wasu alloli kusan kusan kowane abu na ɗabi'a na nature yana da allansa a gurinsu akwai allan ruwa akwai na iska akwai na wuta akwai na walƙiya akwai na tsawa akwai na hadari akwai duk kowace ɗabi'a da za ka gani to akwai allan ta a gurin shi sai dai suna taƙaita manyan allolin ne a cikin guda uku shi wannan barhama din da vishnu da kuma shiva waɗannan guda uku su ne suke haɗuwa su zama kuma ɗaya kaga anan ne kiristoci suka ɗauko trinity asalin inda kiristoci suka samu trinity kenan sun samo shi ne daga addinin kabilan hindu tsohon addinin hindu saboda na gaya muku addini ne tsohon tun gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam da wajen karni goma sha biyar to kuma ya samu ya addinin ya haɗu sosai ya yi ƙarfi don har zuwa yanzu mafiya yawancin mutanen indiya wannan shine addinin su mafiya yawancin mutanen indiya majority na mutanen indiya wannan albarhamiya din ita ce addinin su suna da littafin da suke ɗauka a matsayin shine littafin su mai tsarki wanda suke kira Veda littafin Veda din nan littafi ne wanda yake da wani wata irin duba <clears throat> kamar tsohon yaren tsohon harshen indiya Sanskrit din nan kusan shi ne aka yi rubutun da shi dan Veda din kanta kalma ce Sanskritiya kalma ce da take nuna ilimi saboda haka ita shi ake kiran wannan littafi da shi lugar ta luga ce da harshe ne mai wahalar fahimta yana kunshe da wasu wani zaurance wanda ba kowa yake iya sa ba sannan sun kasa shi gida uku akwai yajur veda akwai sama veda akwai akarwa veda duk kashe-kashensa ne kowanne kuma akwai inda ake amfani da shi wato kuma babu wani addinin da ya tabbatar ya zo ya tabbatar da tsabakiya wato karkasa mutane aji aji kamar addinin indiya tsohon addinin indiya hundus shi ne addinin da ya zo ya karkasa mutane hawa hawa aji aji kamar aji hudu ne akwai ajin farko su ne ajin su waɗannan barahima din wanda su ne malaman addinin kansa kuma su waɗannan malaman addini din su ne kuma allolin addinin har ila yau dan duk wanda ya kai wannan abin da din to zai iya rika ya zama Allah gwargwadon irin yadda ya sadaukar da rayuwarsa zai iya zama Allah sadaukar da rayuwar da zaka sa mutum ya zama shi ma ya shiga cikin alloli ya shiga cikin alloli masu sahun shi shi shi ogadin barham din barhama din abinda zai sa ya zama aka shine ya gaba ɗaya ya guce ya gush ya ya guje wa dukkan wani abu na jin daɗi dukkan wani abu na jin daɗi na rayuwa ya zan baya yin kowane abu a rayuwarsa baya san kowane abu na duniya baya aikata kowane abu na duniya to wannan shine idan ya mutu ruhinsa zai yi sama har ya je ya shiga duniyar waɗannan alloli shi ma ya zama su to kaga anan ne sufa sufanci ya samu ya samu shi ma tashi aqidar ta cewa ai salwa a wa dukkan kayan jin daɗi na rayuwa kada a ci mai kyau kada a sha mai kyau kada a sassara mai kyau a zauna cikin datti ka duba wani irin addini ne in kayi aikin kwarai sukan ce ruhin mutum zai kuma dawowa ne a cikin wani jiki daban ya ji daɗi shine tanasul arwa in kayi aikin kwarai yadda addinin ya tsara to mutum ko ya mutu zai sake dawowa a cikin wani jiki shi yasa su in an yi mutuwa ake kona gawa saboda wai a bude mata a bude wa ruhi kofa ya samu yayi sama shi yasa ba a bar gawa haka nan sai an kona ta to yadda aka kona din suna cewa ruhin zai yi sama in mutum in mutumin kirki da wanda yayi ko da ya aiki da da koyarwar addinin to sai ya dawo kuma a wani jiki na musamman kuma ya ji daɗi don kuma ba mutumin kirki bane sai ya dawo a wani jiki na musamman kuma ya sha wahala ko a fitar da shi a wani jiki na dabba ya zo a jaki ko a kare ko a wani abu haka wanda za zai wahala a rayuwarsa saboda sakamakon abin da ya kaga babu babu ranar lahira kenan to wanda kuma bai yi wani aiki ba bai yi na kirki ba bai yi na banza ba to wannan shine kuma yake zama yake zama Allah a gurin to wani irin addini ne kai aikin kirki ba za ka zama wannan ba za ka samu wannan mukam ba sai in ba kai komai ba ba kai aikin kirki ba kai na banza ba gaba ɗaya kai haka ce kaga anan aqidar sufanci ta cewa za ka wani matakin da ba sai kai ma ibada saboda kai ba ka zama Allah sannan suna da aqidar wa'adatul wujud su suka kawo aqidar wa'adatul wujud domin shi wannan Brahma din kusan sun ce shi ne yake shiga cikin dukkan wani maudu dukkan wani maudu wani sabamme to akwai wani bangare na jikinsa a jikin a jikin wannan samamman shi yasa da suka kasa mutane suka kasa al'umma gida hudu kashin barama su ne farko waɗanda suke alloli ko kuma malaman addini wannan shine kashin farko wanda babu wanda ya kai ta sai kashi na biyu kashin kashtar kashtar su kuma su ne kamar sojoji mayaka sai kuma kashi na na wanda suke kira wish su kuma kashin wish shine kashi na uku kashi ne na 'yan kasuwa da kuma manoma sai kuma shoulder shoulder su ne na ƙarshe su kuma waɗannan bayi ne a al'umma su ne bayi an yi su ne don su rika yin hidima ga waɗancan azuzuwan guda uku na sama to shi ajin farko ajin burama barahima din ajin su suna cewa su an halicce wato an halicce su ne daga hancin Allah abun bautar su daga hancinsa aka halicce sai yasa zama suna da suna da ɗaukaka sosai kashtar kuma waɗanda su ne kamar mayaka wanda su ne class aji na biyu su kuma an halicce su ne daga sangalalin hannunsa zira'insa sai kuma waɗanda su ne wish waɗanda su ne kamar manoma 'yan kasuwa su ne ɗabaka ta uku su kuma an halicce su daga daga ainihin cinyarsa sai na ƙarshe su ne shodar ɗin shodar su kuma an sai su ne daga ainihin kafafuwansa saboda ka saka kowanne ɗan adam a gurinsu yana da wani nasibi na allantaka sai dai gwargwadon irin inda aka halice shi gwargwadon matsayin da yake da shi a cikin al'umma don haka sai ya zama suna da wasu dokoki masu tsauri dokokin masu tsauri shine ɗabaƙoƙin nan uku na farko akwai abin da suke kira kanun manu wanda shine ya tsara musu dokokin da za a rika tafiyar da al'umma gaba ɗaya akan su ɗabaka ta ɗaya da ta biyu da ta uku za su iya auratayya a su yan kasuwa za su iya auratayyar sojoji so za su iya auratayyar yan kasuwa za a iya auratayyar wanda yake cikin alin barahima da rijalul din malaman addini amma ɗabaka ta ƙarshe wannan ɗabakar ta shodar su babu aure ba za a aure su ba ba za a yadda su auro waɗanda sai dai a junan su su yi amma ba za a yadda a ba su ba daga cikin waɗancan ajujuwa ko a aure su da waɗancan ajujuwa su aure su ba za a yi haka ba yadda zamana kuma yana daga cikin abinda shi wannan addini nasu yake gaya musu na dokoki da zamantakewa dukkan wani wanda yake cikin ajin barahima aji na farko zai iya kwatar dukiyar wannan shodar din ko nawa yake so kuma ba abin da za a yi dukiyar wannan na ƙarshe din ya ku bayi ta halatta da su waɗancan na farko za su iya karɓa su ci ba tare da hisabi ba sannan kuma yaro kankani ɗan shekara ɗaya kamar wanda yake aji na farko barahima kamar uba yake ga wanda yake ajin karshe dan shekara ɗari wato wanda yake ajin karshe ajin ya ku bayi ko ya shekara ɗari to yaro dan shekara ɗaya a wancan ajin na farko kamar uba yake a gunsa kaga dole ya girma bashi dole ya yi masa biyayya sannan duk wani wanda ya rubuta littafin bida daga cikin ajin farko ajin malaman addini to shi kenan ya zama tsarkakakke babu ya shi inda zai kashe aji na ɗaya da na uku na hudu na biyu na uku da na biyu da zai kashe su gaba ɗaya to babu komai ya kashe banza saboda shi ya kai wani matsayin da babu wani hisabi a kansa sannan ɗan ajin abin nan bar aji na farko din nan da zai kashe wani daga cikin mambuzina wato ya ku bayi ya kashe shi to hukumar da za a yi masa shine kawai a aske kansa in aka yi wannan to an masa an masa hukuma ta ƙarshe sannan shi bara mai ba a karbar ba a karbar haraji a gurinsa duk yadda sarki yake da bukatar kuɗi zai karba gurin ko amma banda barhami wanda yake cikin ajin malaman addini sannan kuma wanda yake ajin ƙarshe gara kare da shi gara dabba da shi ba shi da wani matsayi ba shi da wani wata abin da in yace zai zauna da dan ajin farko ko aka same shi ya zauna da wani dan ajin malaman addini sun zauna a guri guda to sakamakon su shine a kone duwawunsa sannan in ya daga hannu ya doke shi a yanke hannun in ya sa kafa ya harbe shi a sa kafa shi kuma wancan in ya kashe shi to kuma ya kashe banza ko da ba dalili to suna da irin wannan dokoki masu tsauri sannan duk mace in ta yi aure mijinta ya mutu to ita da aure har abada kuma za a riƙa mata kallon wulaƙanci shi yasa wasu ma za su za su bombace su kashe kansu cikin matan idan mazajen su sun mutu saboda gudun irin rayuwar kaskanci da za su fuskanta in yau aka ɗaura mata aure mijin ya mutu to kuma har abada ita da aure kuma ba za a yi mata kallon arziki ba a cikin al'umma sannan za a iya ya daura wa yarinya aure tana rarrafe tana rarrafe za a iya mata aure kuma aka mata aure tana rarrafen da mijin zai mutu to haka za ta girma ba aure har ta mutu to irin wannan abubuwan ya sa waɗanda suke 'yan ajin ƙarshe din nan saboda ganin irin wulaƙanci da ƙanƙanci da abin nan ya sa wasu da yawa suke shiga kiristanci wasu su shiga musulunci domin sun ga musulunci babu wannan bambance bambance inna akramakum ne a atqakum ba ruwansa da ya fifita wani akan wani ganji ya yi kokarin ya ga ya rage wasu abubuwan da kuma daular indiya ta yanzu sun yi kokarin musamman abin da ya shafi auratayya da da mace din nan a ta wulakanta ta ko a hana ta aure duk sun yi kokarin gwamnati a gwamnatance ba a addinance ba a gwamnatance an soke wannan gadi da ya kokarin yin wannan gyare-gyaren a cikin addinin kusan aikin kashe shi suka yi wannan ya sa ya rasa ransa to wannan addinin yana da aqidar wa'adatul wujud cewa kowa Allah ne saman mai daidai daga nan ne aqidar wa'adatul wujud ta shigo cikin wasu daga cikin musulmi sannan suna da aqidar cewa akwai Allah abin da allolin su ba a ba su da sifa ba a sifanta su da wata sifa kaga inda ta'til ya samo kuma asali shi ma ta'til ya samo asali suna da aƙidar kuma trinity wanda kiristoci su ma suka kwata to shine ibnu taymiya yake cewa wannan aqidar ta ta'til asalinta daga sa'iba ne daga cikin barahima da almutafalsifa almutafalsifa masu da'awar ilimin falsafa waɗanda suke girmama malaman girkawa malaman yunan waɗanda su kuma sun abin da bayyana a garin asina cikin ƙasar yunan ƙasar girka tun kafin aiko annabi isa da shekaru masu yawa sama da shekara ɗari hudu suka bayyana wanda su tunaninsu yaya za su gano asalin abubuwa amma tun da babu wani littafi babu wani annabi babu yadda za a yi su iya gano Allah bisa ga hakikar yadda yake sai dai ai ta lalube. wasu su ce iska ne asalin dan a duniya din nan asalin ta daga iska ne saboda ka iska ce shine shine kamar Allah abin da suke kira al-illatul fa'ila al-illatul su ba su ce Allah ba tunda ba san kalmar Allah ba sai dai al-illatul fa'ila to al-illatul fa'ila din kai in ka tsaya ka kalla sai bincike suke su gano Allah wanda yayi sama yayi kasa yayi kowa wasu ce asalin kowa da komai ruwa ne wasu su ce wuta ce wasu su ce iska ce wasu su ce neta ce kawai wato haka abin ya faru kwata ba tare da wani abu ya samar da shi ba za ka ba su san akwai lahira ba ba su san akwai wuta da aljanna ba ba su san littattafan Allah ba da annabawa ba su san waɗannan ba ba su san da mala'iku ba daga iya inda tunaninsu zai kai iya nan sai ya sa muminai musulmi ya yana daga cikin aqidar musulmi al-iman bil ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun al-iman bil ghaib shine kai imanin da wani abin da hankalinka bai tafo shi ba bai kai gare shi ba amma kuma alqur'ani ya gaya maka wahayi ya gaya maka akwai shi <coughs> to kaga wannan sifa ce ta waɗanda suka karanci addini na kwarai suka karanci littafin da Allah ya saukar shi yasa ubangiji ya kawo wannan magana a bayan fadar saukar da littafi alif lam zalika alkitabi la rayba fi hudan lil muttaqin alladheena yu'minuna bil ghaibi haka shi alqur'ani shine zai baka labarin wani abin da kwakwalwarka ba ba za ta iya tunano shi ba yanzu ka kawai a kyale ka da kwakwalwarka kawai ya zaka san akwai wani mala'ika ba za ka sani ba ya za ka san akwai wata aljanna da wata ba za ka sani ba haka da kwakwalwarka ka san akwai sirati akwai hisabi akwai kaza duk ba za ka iya sanin wannan ba da kawai tsagwaran tunaninka duk yadda ka kai ga kwakwalwa da kware da abin nan zarangwana wajen tunani ba za ka iya tafi waɗannan ma'anoni ba sai idan wahayi ya zo ya zo maka da wannan sannan ka iya ka gane to su falasifa saboda lokacin su babu wani annabi annabi isa ya abin nan annabawan banu isra'ila sun dakata annabi isa bai bayyana ba a wannan dan tsufukin kuma dan adam bai zama haka nan a ce ga dan adam ya zauna haka nan zuciyarsa ba ta tararo wani abin da za ta za ta ce ya fi karfin kowa dole sai zuciyarsa ta yi wannan tunanin ta tunano menene ya fi karfin kowa me yayi sama yayi kasa yake rike da sama da kasa yake gudanar da rayuwar abin da fito da wata da gudanar rana a sama da taurari da saukar ruwa da waye dole tunanin dan adam sai yayi kokarin gano waɗannan abubuwa dan ya san dai shi ba shi yake yi ba yana ga akwai wani abu da yake gudana amma ya rasa waye yake gudanar da shi to in babu wahayi babu jagorancin wani annabi to za a ta shirme shi yasa yana daga cikin hikima ta aiko annabawa dan sai wa dan adam jagora su nuna masa to ga abin da kake nema ka ji fa yadda yake kaga yadda yake kaga yadda yake to waɗannan alfalasifa sun yi ta kokarin binciko wasu abubuwa amma da ƙarshe dai basu basu iya gano wani abu na gaske ba duk da dai zuciyarsu tana gaya musu akwai wani abu akwai akwai wani sufafawa karfin da yafi na kowa to amma me shi sun kasa ganewa sai dai a yi ta kama kame kuma su kai kima a tsakankanin wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne amma kuma wanda zai iya kawo wata hujja da za ta nuna abin da ya faɗa shi shine daidai to har lokacin da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam ya zo da da shari'a har kuma yanar annabi sallallahu alaihi wa wasallam to wannan falasifa an ci gaba da girmama su a duniya saboda rubuce-rubucen da suka aje da tsare-tsaren rayuwa da suka da suka tsara irin su Socrates irin su Aflatun waɗanda su ne suka gina demokuraɗiyya wanda yanzu duniya take tusabbihu bihamdiha su suka tsara wannan su suka fara ɗabbakawa a Isbarta a cikin a ƙasar Girka tun kafin bayyanar abin nan aflatun ya zo da batun almadinatul fadila wanda wani abu ne kawai a kwakwalwa ce za a iya suranta shi amma ba zai yiwu a aikace ba almadinatul fadila a samu wani gari garin da babu laifi ko kadai ko kadan a ciki ba mai laifi kuma babu mara lafiya zan kowa a garin mai lafiya ne kuma kowa a garin mai wani aikin yi ne mai amfani ne kuma babu wani wanda zai yi ma wani laifi saboda haka garin baya bukatar gwamnati baya buƙatar kurkuku ko ko kotuna da sauransu kaga wannan ba ba zamanin wani annabi da aka taba samun ko zamanin annabi an samu waɗanda suke ba su laifi ne an musu hukunci to amma ya yi wannan tunanin a kwakwalwarsa kuma ya kawo tsare-tsaren da yake ganin za a samar da Al-Madinatul fadila wanda yana nan a rubuce abubuwan da ya ambata to ba gushe ba ana samun waɗanda suke girmama waɗannan su aflaton su sukurat su aristotelis da sauransu suna ganin ma har ma aka samu wasu daga cikin masu da'awar musulunci suna zaton ma waɗannan annabawa ne A akwai da suka rika zaton annabawa ne suka ce su ne Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka su ne su aflaton akwai wani malami a jami'a shi haka yake faɗa wai shi an bashi koyar da falsafa to me zai iya girmama ilimin da yake koyarwa shine gaya wa ɗalibansa cewa ai aflatun annabi ne saboda yana karkashin ma minhum man lam naqsus alayka Allah dai kawai bai ba labarin aflatun ba to ina kai ka samu labarin sa har ya zama annabi da Allah ce bai ba da labari ba kai ya kai ka san annabin ne to waɗannan nazariya din su cewa akwai Allah amma ba shi da wata sifa da za ka iya sifanta shi da shi kamar yadda musulmi za su sifanta Allah da ji da gani da kudura da irada da rayuwa su abun sai dai a sifanta shi da sifat talbiya to shine ibn taymiya yake to asalin wannan nafi sifatillah wata aqida ce da tararrafu ta shigo daga waɗannan wannan shine abin da ibn taymiya yake ishara zuwa gare shi yace wa mubtadi'ati ahli kitabi da yan bid'ar ahli kitabi kaga ahlul kitab ma akwai yan bid'a kamar da Allah ce wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ruhbaniyanci a ce babu babu jin daɗin rayuwa a ƙauracewa al'umma a shiga jeji a shiga dawa a shiga koguna a zauna da dabbobi a jeji kaga wannan su ma kiristoci sun ɗauka ne daga barahima daga wajen barahima su suka fara yin wannan da kuma addinin buza albuziya su ma suna da wannan to kiristoci a wajen su suka ɗauka sannan ya rarrafo sai kuma ya shigo cikin wasu jahilan musulmi wanda ake ɗaukar wannan kusanci ne ga Allah a haramta wa kai jin daɗi kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah to shi ne wani lokaci sanin asalin abu yana taimakawa ka gane barnar ka gane illarsa ka gane aibinsa dan wani abu an baka shi a kunshi sai ka dauka annabi ne zo koyar wanda ko ba haka bane abubuwa da yawa da suka shiga cikin sufanci asali daga irin waɗannan abubuwa saboda cakuduwar al'ummomi da aka samu kun san futuhat musulunci ya shiga kasashe daban-daban daban-daban daban-daban to kuma ya ci karo da addinai iri-iri musamman irin waɗannan da addinan to cakuduwa da su sai wasu suka rika tasirantuwa da wasu abubuwa ba tare da sun sani ba sannan akwai wanda suka je suka karanto wasu abubuwan daga ciki suka zo suka shigar da da su cikin koyarwar musulunci saboda wata manufa shi yasa za ga a tarihin sufanci sufanci da farko bai dauki irin wannan sifa ba ba haka yake ba mutanen farko da ake wasu sufanci su ba haka suke ba ba su da irin waɗannan aƙidin da yanzu ake ta kai ruwa rana a kansu za a ga irin su junai sayyidu ta'ifa irin su ibrahim ibn adham irin su ابن ibn التستري سهل ابن عبد الله التستري ابو irin su abu عبد القادر darani irin su abdul qadir al-jilani samu duk ba da irin wannan tunanin ba da irin waɗannan aƙidun amma tafiya tana tafiya lokacin da su hallaj suka fara shigowa cikin harkar sun shiga ƙasar indiya sun je sun yi karance-karance irin na waɗannan littattafai irin su veda din da sauransu sai suka zo suka cakuɗa koyarwar sufanci da wannan sai zan an ce sufanci ba ma a tunanin waɗancan mutanen sai dai a yi tunanin abinda waɗannan da baya baya suka zo a da shi su waɗancan na farko abinda suka ɗauka ko ake jingina musu ne gudun duniya gudun duniya a yi zuhudu a yi ta ibada a ƙaurace wa mutane duk da cewa shi musulunci bai kwadaitar akan a ƙaurace wa mutane a kawai ba annabi ya ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum ka shiga cikin mutane ka hakura da wasu ya fi alkhairi ga wanda zai ki shiga cikin mutane ya ki hakuri da cutarwarsu zaka shi musulunci na suka shiga domin anan ne zaka yi wani aiki irin da annabawa shine al'amur bil ma'ruf wannan ya anil munkar to duk da haka dai su waɗancan na farkon babu irin waɗannan miyagun aƙidu a tare da su shi yasa a wasu littafan ibnu taymiya zaka ga yana girmama waɗancan na farkon a cikin littafin al-istiqama za ga yayi ta maganganu akan waɗancan na farko da irin abubuwan da suke faɗa wasu abubuwa ne da suna da alaka da tarbiyyar kan adam sun kwaso wasu abubuwa daga waɗannan addinai Farahima, buziya da sauransu sun shigar da su da sunan sufanci irin su hallaj Ibn arabi al-hatimi at-tahi irin su Ibn al-farid irin su Ibn sab'in irin su sadruddin al-qunawi irin su abdul karim al-jili mai littafin al-insan al-kamil da sauransu da sauransu ibnu taymiya ce alladhina yaz'umuna anna ar-rabb laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan laysa lahu sifatun thubutiyyatun aslan wadanda suke riya cewa Allah ba ya da wata sifar da zaka tabbatar sai na sifar da zaka kore wa haula'i hum a'da'u ibrahim kaga wannan makiyan annabi ibrahim ne tunda Allah ya riki annabi ibrahim wa ta Allah ibrahim khalila su kuma suna so su haramta masa wannan hulla din da ubangiji ya masa kuma a'da'un nabi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya rike shi khalil ya ba shi wannan sifa ta badadayinsa al ita ce a'la al-mahabba a'la mahabba mafi kololuwar nau'i na soyayya wa hum ya'buduna al-kawakib suna bautawa taurari wa yabnuna al suna suna gina wuraren ibada lil uquli ga abinda suke kira al-uqul al-aql al-awwal har zuwa al-aql al-ashir wanda muka yi magana wannan duk da taurari wa gairaha da ire-iren waɗannan وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون ibrahimu خليلا a hakika waɗannan suna inkarin a ce annabi ibrahim alaihissalam ba daɗi ne na allah au musa kaliman ko a ce annabi musa wanda allah ya magana da shi ne duk suna inkarin wannan ba su yadda ba li'annal khulla alaihi saboda kalmar khulla kalmar khulla hiya kamalul muhabba ita ce cikar soyayya al-mustaghriqatu lil muhibbi wanda ta nitse masoyi gaba ɗaya ma'ana ta game masoyi ta kowane bangare yana son shi ta kowane bangare ta ratsa jininsa da jikinsa da tsokarsa ka cewa na khalil dina ne ma'ana yana da wannan matsayin yana da wannan matsayin kana jin kana san shi sanda da ba za ka iya bari ba ba za ka iya rabuwa da shi ba kamar yadda wani mawaki yake cewa shi al-buhtiri ne waka al ce kad khallala kad ta khallalta matlakar ruhi minni wa bidha summiya al-khalil khalila wato ka shiga dukkan wanda wata makwarkwada wata hanya ta ruhi a jikina ma'ana duk inda ruhi na yake to ka shiga ciki ka shiga wannan hanyar kaga kenan ko ina da ina a jikinsa wannan soyayya ta ratsa to wannan ita ce khulla kaga sai amfani da ta halalta dan ya ishara zuwa ga wannan kalma ta al-khulla wa idza sumiya al-khalilu khalila saboda haka ne ma aka kira khalilu al-khalil ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا حديث عبد الله بن مسعود ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud nan Ibn Tabi'a ji gida zuwa ga Sa'id Abi Sa'id al-Khudri amma abin da yake akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yana cikin Sahih Muslim أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من آل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا da a ce zan riki wani a nan duniya ya zama khalili na to da na rike abubakar ya zama khalili na walakin sahibukum khalilullah sai dai ma'abocin ku abokin zaman ku yana nufin shi kansa bana ɗayan Allah ne wato kulla ce tsakanina da ubangiji ba wani kuma wanda zan iya kulla wannan kulla din tsakanina da shi da akwai shi to da zan abubakar wannan shi ke nuna martabar abubakar ta ɗara ta kowa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da a ce akwai wanda zai bashi wannan matsayi da kulla ya zama khalilin sa manzo Allah ya ce khalili na wane to da ya zan Abubakar Siddiq ne sai ce walakin da sahibukum khalilallah ya'ani nafsuhu yana nufin kansa a wata ruwayar inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi ولو كنت متخذا من آل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا باني با وتخلر khalili, خليلي وتكون wanda zai dauka ni khalilin ne, to ni ba ruwana da wannan akwai yin riwayar da hadisin Abu Zar da hadisin Abu Hurairah da ni khalili ko to nan malamai sun yi takaddama wasu sun ce ya faɗi wannan bayan mutuwar rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a gaban shi ya faɗa ba kuma shi yake cewa shi ne khalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi ne khalilin sa ba akwai bambanci tsakanin ya ce annabi khalili na ne wato annabi ya ce wani khalili na ne ko kuma shi wani ya ce annabi khalili na ne ma'ana shi ta bangaren sa ya iya cewa san annabi ya ratsa ko ina a jikina don haka ina jin shi khalili na ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi shi wannan matsayin ba shi duk wani wanda zai ce ya ce ni khalilin sani to je ya faɗa wanda tsakanin shi ni da kansa ni ba ruwana an gane ko to wasu suna ganin bai kamata Abu Hurairah ko Abu Zar ya faɗa haka ba bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kila bai ji ba wannan magana shi yasa ya faɗa inni abra'u min abin nan law kuntu muttaqidan min ahli al-ardi khalilan la ta'a inni abra'u ila kulli khalilin min khullati wasu suna cewa abu zar ko abu abu huraira da suka ce ausani khalili ko ne khalili ba su ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan babu bambanci ko su ce annabi ne khalilin sa annabi ya ce shi wani khalili da ne ko shi wani ya ce annabi khalili da ne suka ce babu bambanci don haka za a dauka akan a ba su ji wancan abin da ba wanda ita ce maganar tura bashti ɗaya daga cikin malaman hadisi na indiya wanda TV shi yana ganin fassara ta farko da muka faɗa din nan ita ce ya kamata to amma al-mulla al-qari a cikin littafin sa mirqatul mafatih shi yana ga a ah, maganar tura bashi ita ce daidai a dauka cewa Abu huraira da Abu Zar ba su ji wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ولو كنت min ahli al-ard khalila لاتخذت أبا بكر Khalila da a ce akwai wani a nan duniya da zan rike shi khalili da na rike abubakar wa fi riwayatin inna Allah takhadani khalila a wata riwaya manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya rike ni khalilinsa kamar takhada Ibrahim khalila kamar da rike Ibrahim alaihi salam ya zama khalilinsa to duk yana nuna maka Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim khalili ya rike annabi sallallahu alaihi a matsayin khalili da kaga akwai isbatul Kunnati. ga ubangiji isbatul mahabba tabbatarwa da Allah cewa yana son bayansa na kwarai akwai wanda yake masa so so na ƙarshe in muka ce tabbatar da mahabba muna nufin tabbatar da wannan lafazi na ahabba yuhibbu mahabbatan ko tabbatar da lafazin alkhulla akwai wasu lafuzza da watakila akan yi amfani da su a yare wanda suna ɗauke da ma'anar soyayya amma soyayya mai wani nau'i mai wani ɗauke da wani jinsi kamar misali a ce bege shin za a ce Allah yana bege a bai kamata ba a ce Allah yana dan saboda bege soyayya ce amma an sanya ta ce ko ita ce al'ishku bege a ce ubangiji al'ashiku mai bege ne wannan babu ladabi kuma ka tabbatarwa da Allah wata sifa da bai wa da kansa irin ta ba ibnu tabi'a zai zo ya mana magana akan matakan almahabba a gurin larabawa larabawa su hawa hawa ne yana fara tun daga mahabba har ya tike da alkhulla kowanne kuma da irin nau'in sa da irin kamarsa to shi yasa malamai suka ce akwai kalmomin da ake amfani da su kan wani nau'i na so bai kamata a yi amfani da su wajen sifanta san Allah ba saboda ba inda shari'a ta zo ta yi amfani da wannan kalma wajen sifanta san Allah ne a cikin alkur'ani ko a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai yana daga cikin ladabi kada ka yi amfani da wannan ka ce Allah abin bege na ko Allah yana begen annabinsa ko yana begen mu wannan kalmar bege din nan ba ladabi a cikin ta. saboda ka koda za a tabbatar da Allah mahabba to kada a yi amfani da kalmar da take da wata ma'ana kuma ba ta zo a cikin nasi ba haka wasu mawaka za ga suna ta irin wannan bege Allah yana bege ko suna begen Allah wannan ba ba baya daga cikin ladabi mai kyau haka ibn taymiya yanzu ya fara wannan magana kenan ban san ni ma ina zai tsaya ba amma dai mu bi shi a hankali kuma kan mu kosa ibn taymiya yana da irin wannan shakundun ne wani lokaci in ya shararo wata magana sai ka gaji da bin sa in ka ce zaka tsaya hutu kuma ya tafi tafiya bakka Za ka dole ka kula kai ta bin shi a guda haka duk inda ya shiga ya hau sama ka hau ya duro ka duro saboda haka yanzu ya fara kenan zai zo ya gaya mana cewa al-kulla din nan banda Allah babu wanda annabi ya kirki khalili amma mahabba ya so mutane da yawa shine zai kawo hadisai da dama wanda annabi ya ce wani ina son ka wani ina son ka wani ina son ka kalmar mahabba kenan amma babu inda ya ce wani khalili na ne tunda ya ce banda Allah babu ba wai da wani khalili ubangiji ya rike shi khalili kamar yadda ya rike Abubakar amma kalmar al-habib ko uh, Ibrahim afwan kamar yadda ya rike Ibrahim uh, khalilinsa amma kalmar hubb to annabi ya amfani da ita ga mutane daban-daban daban-daban ibn taymiya zai kawo hadisan da suke nuna haka saboda haka zai zama shine wannan matashiyar karatun mu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahir Rahmanir Rahim wannan yace assalamu alaikum malam dangane da wata yarinya da ta ce mahaifinta yana son ta yi karatu kuma ga miji ta samu to abin da ya faru ni ne mahaifinta in ji shi ya ce kuma ban hana ta aure ba wato yaron da take son ta aura ba ya da akida wato ba akidar mu ɗaya da shi ba dan bid'a ne ni kuma ɗan ahlus sunna ne ba zan ba da tiyata ga dan bid'a ba saboda haka ina roƙon mutane su taya da addu'a malam ya taya da addu'a da sauran yan uwa Allah ya kawo mata miji na gari to a jiya a wancan satin bin yi maganar sifofin da ya kamata mace ta aura duk da ba mu san dai me ya faru ba kuma shi daman mai fatawa yana fatawa ne gwargwadon yadda aka yi masa tambaya ba lalle ne tambayar nan ta zama haka take ba amma dai in abin haka yake to wannan ita ce ansa in ba haka take ba kaga in ba abin haka yake ba kaga ansa za ta canza a haƙƙin uba ne ya kula da wanda zai aure yarsa don ubangiji ya dora masa wannan nauyin Allah madaukakin sarki shi ya dora masa nauyin ya bare iyalinsa daga fadawa ta farkin yan wuta ko an fusakum wa alaikum nara yana daga ciki idan yarsa ta balaga zai mata aure to ya kokari ya hada ta da wanda yake tsammanin wanda yake sa ran cewa mutumin kirki ne zai taimake ta addinin ta kuma addini shine farkon abin da ake dubawa wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum kuma annabi da yace far bi zati dini taribat yadak hatta ga mace ita ma ya kamata ta samu mai addini wannan zai taimaka mata Ba ma ta taje ta ɗauko wanda ba zai taimake ta a addinin ta ba ya za a yi mutum yana sunna yarsa misali ta ɗauko ɗan shi'a da ce za ka aura kaga ai ba yadda zai yi sai dai gara ta mutu saboda haka kaga wannan dole uba ya tsaya ya ga cewa ba da shi aka haɗa ƙarfi da ƙarfe aka taimaka wa dan bid'a aka bashi ya halakar da ita ya halakar da zuriyarsa ba wannan uba yana da dama ya faɗa haka yana da dama kuma ya dage ita kuma ya kamata ta ji tsoron Allah ta haƙura ta nemi wani wanda yake da addini annabi ne ce a mai addini ba wai ubanki ne ya baki wannan dokar ba doka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ke kina mu'mina da kike imani da annabi to ki ne ki yadda da wannan dokar ki sani anan kika yi wa ubanki biyayya Allah kika yi wa saboda haka ki nemi yaro mai addini kuma wannan ya nuna cewa shi a shirye yake in kika samu miji mai addini ya miki aure babu magana da ya hana ki aure cewa sai kin yi jami'a in ma da kin fahimci haka to yanzu ya janye wannan saboda haka kin ga ya ki kofa ya bude miki kofa saboda haka sai ki je ki nemo mai addini a ya abin nan shi kuma kada ya tsananta ya ce sai wanda yake mai irin nashi wajen kokari da da dagewa kullum ana masallaci ana makaranta ta yi an samu ne alin da amma ba bisa zuwa karatu bane to haka ta yi daga baya ma'ana dai kai ya tsananta ya ce sai ya kai gejin sa shi ta yi shi muna kyauta da nashi addinin insha Allah top ne to to kada ya ce sai top top zai bawa <laughs> ya duba dai wanda yake ba a zargin sa da wasu abubuwa waɗanda za su bata mutum suna ko su bata masa addinin sa ko da ko yana da wani sakaci da dan wani kasawa haka ya yayi ta masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi istiqama cikakkiya ya eh, da wuya ce bai bayani ba wani yake cewa mala abdullahi yake cewa iyaye su rika yawa ƴaƴansu bayanin da ya hana da wuya ce shi bai mata bayanin ba sai dai kawai tana ga kamar ba haka din bane to yanzu gashi ya fata ya fito ya faɗa bayanan jama'a kaga dai da wuya kuma yayi wa yayi wa kansa yaudara irin wannan wannan yace ina neman bayani akan uba ya kwace kayan ko dukiyar ɗansa har sau uku shin akwai nassin da yayi wannan halaccin koko yau sha'anin uba yana da girma sha'anin iyaye sha'anin iyaye yana da girma akwai hadisin anta wa maluka li abika da kai da kudin ka na ubanka ne imamu sana'ani yana da risala akan wannan wanda shi yana ga li'abi kaɗin nan ba yana nufin ya kwace kayan ɗansa ba ya cinye ya domin in kai wannan fahimtar ka ce uba yana da dama ya cinye kayan ɗansa kaga ba maganar kuma gado tunda an ce da kai da shi dun nashi ne kaga ko ka mutu kayansa ne ba. ba maganar <laughs> ƴaƴanka su gada to shi yana ga wannan li'abi kadin ba yana nufin mallaka ta gaba ɗaya ba yana nufin shine wanda ya cancanta ya fi kowa cancantar ka yi birrinta da wannan dukiyar ka taimaka masa da wannan dukiyar sama da yadda ka taimaka kowa tana da dogon munakasha da yawa ibnu hazm dan shi ibnu hazm yana ga anta wa malukan li abika ay mulkan li abika mallakar mahaifinka ne akwai risalar a sal'ani, na jima da karanta ta amma dai abin da ta kunsa kenan don haka uba yana da haƙƙi cikin dukiyar ɗansa ma'ana ɗansa ya kyautata masa wajen ciyar da shi da tufatar da shi da samun masa muhallin da ya dace da shi da kula da lafiyarsa duk sanda ya buƙaci wannan to haƙƙi ne akan ɗaya ma ubansa waɗannan abubuwa shine ma'anar li anta ma maluka a abika ka zagi karfin ka ka taimaka wa ubanka lokacin da ya buƙaci haka Kan fitar da dukiyarka ka taimaki uban ka lokacin da ya bukata ka shi ne ma'anar li abika din ba ana nufin shi uba kawai ko ɗa ya sani ko bai sani ba zai rika ɗaukan filayen sai yana sayarwa misali yana kashe kuɗi. wannan babu inda haka ta ta taba faruwa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bare a ce haka ta faru abin nan amma a kyautatawa uba ta hanyar bashi bukatun duk da yake so matukar dai bukatunsa ba sun saba wa shari'a ba to wannan shine a haƙu kuma shine abin da yake a aujabu kanta ya fi zama wajibi akan kanta dangane da ubansa amma ba daidai bane shi kuma uba ya yi ta kokarin sai ya hana ɗansa sakat dan ya dan tara jari ya kwaci ya cinye ya tara jari ya kwaci ya cinye ka san dole ne ba za a yi zaman lafiya ba wanda yace ina son a warware mana wannan matsala ta tahrimu sabbi jahri wa zammihi haramcin zagin zamani da kuma sukan zamani ne kawo hadisin Abu Huraira da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa yu'zini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr bi yadi al-amru uqallibu al-layla an nahar dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani alhalin ni ne zamani a hannuna al'amari yake ina jujjuya dare da rana a wata ruwaya la tasubbu ad-dahra kada ku zagi zamani fa inni ana dawo ni ne zamani yace kuma bayan ya ga wannan hadisin sai kuma ya ga maganar Anas da yake cewa almajiranta. isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum ku yi hakuri babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa ya fi zama sharri haka haka har lokacin da za ku sadu da ubangijinku anas yace sami'tuhu min nabiyyikum wannan magana na ji ta daga annabin ku sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cikin bukhari shine yace ya dibauce ya rude yaya zai warware wannan matsala wato mahallin iskalin sa shine da anas yace wallazi ba'dahu sharrun minhu abinda ake nufi da sabbud dahari shine kawar da kai daga asbab mutum ne ya yi wa kansa sanadiyar faruwar wani abu ko sakacinsa ko rashin kularsa ko kin jin nasiha ko kin jin to don kuma abin da ya same shi mara kyau sai kawai ya ce zamani ne wannan kawai zamani ne ya haifar min da wannan kaga wannan baya adalci baya adalci ya rika jingina wa zamani ya manta da cewa akwai sabab kuma akwai musabbibul asbab shine Allah ubangiji shi yake sabbaba asbab kuma duk abin da asbab din nan suka haifar ubangiji shi ya halicce shi kaga bai kamata ya rika zagin zamani ba ya manta da cewa akwai sabab kuma akwai musabbibul asbab musabbibul asbab shine Allah shi yasa malamai suka ce da yace wa ana daru abinda ake nufi da ana ana daru suka ce ba a sifanta Allah da cewa yana daga cikin sunan Allah ad-daru kada ka ce yana daga cikin sunan Allah ad-daru suka ce saboda ya fassara me ake nufi da ana daru din shine uqallibul laila wan nahar biyar al'amru uqallibu al-layla wan nahar al'amari duka a nuna yake ina jujjuya dare da rana ma'ana duk abin da yake gudana yana gudana ne da mashi'ar Allah da yardarsa da amincewarsa babu wani abin da zai gudana a karkashin mulkin Allah ko a ce baya karkashin mulkin Allah ba kuma da sa bane to na kada dan adam ya manta da wannan in rashin lafiya ta same shi ya dauka Allah ne ya bashi kare rika zagin rashin lafiya rika zagin mura ko ciwon kai ko wani abu ya dauka ubangiji shi ya saukar masa da wannan akwai wanda zaka je na zagin zazzabi ko yana zagin ciwon kai ko malaria ta dame shi yana zagin ta wannan duk yana mantawa da cewa ubangiji shi ke kawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya hana zagin zazzabi da sauransu to zagin zazzabi kamar in aka tsaya aka ce za a yi ta tone-tone sai ka ga wanda ya jawo ba zazzabin shi kaza ga shi yasa ce ana fa biyadil amru ai al'amarin duka a hannuna yake <coughs> lillahi al'amru min min qablu wa min ba'd duk wani al'amari daga Allah yake saboda ka manta da wannan ka rika daukar cewa ubangiji ka rika daukar cewa zamani shi kawai shine ya haifar maka da wani abu Ko kuma ka manta da asbab nasubbu zamanana wal aibu fina walau na zaman lahajana muke da laifi amma muna zagin zamani tare da cewa muke da zarfi shi zamani ai baya zama zamani sai da abin da mutane suka haifar a cikinsa ba shi lokacin da yake canza ba fitowar rana da faduwar ta duk suna na da suke tun lokacin da Allah ya ci sama da ƙasa ba canza ta yi ba ta rika fitowa da kudu tana faduwa daga da arewa tana nan dai yadda take fitowa daga a gabas ta faɗi yamma haka take ba ta canza ba mutanen cikin zamanin suke canzawa da haka sai ka fahimci hadisin Anas a haka wanda zai ba da sharrun minhu yana nufin mutanen zamanin duk wani zamani da zai zo kana jin cewa ana cikin wani bala'i ana cikin tashin hankali da matsatsi da waye da waye sai kaga in wani ya zo abin ya fi tsananta ana nufin mutanen da za su zo a wannan zamanin sai sun fi waɗanda suka wuce shi yasa za ga abubuwa suna ta ta faruwa wannan kuma ishara ne zuwa ga galibi galibi abin da yake faruwa kenan هنا إشارة إلى الغالب أما أكن سامو وانا أبن دي فتدق تكين وانا قالت كاغا ta samun sarakunan banu أمية waɗanda ba a ji daɗin sarautar wasu ba kamar irin su Yazid ibn Muawiya amma zuwan Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz afwan zuwan Umar ibn Abdul Aziz sai kowa ya dara kaga anan wallazi ba'dahu khairun minhu to amma irin wannan ba da yawa ba da yawa tafiya na tafiya abubuwa na ƙara taɓarɓarewa na ƙara canzawa ɗabi'u za ka ga canzawa kullum abubuwa sababbi kake ji na taɓara da lalacewa wanda da ba a san su ba kullum ƙara abubuwa fita suke daga hannun masu gyara suna fin ƙarfin su kaga wannan shine ma'anar wanda ba da sharrun minhu ba ana nufin shi karan kansa zamanin ba mutanen da suke cikin shi zamanin ba ka kakka ɗauka akwai rikicewa a ciki shin wajibi ne ga matar mutum ta dafa masa abinci ko kuwa haƙƙi yana kan miji a zamantakewar aure zamantakewa ce ta taimake keniya tsakanin miji da mata wannan ita ce shine husnul ishra kuma shine abinda tarihin annabi da sahabbansa ya nuna mana ba a ce wajibi ba ne ta yadda idan ba ta yi ba ta yi zunubi to amma kuma babu kyakkyawan zamantakewa tsakanin da miji babu tance misali ita kullum sai dai mijin ta rika kawo mata abinci daga restaurant tana cin abincin restaurant amma ba za ta yi ba za ta yi girki ba ko ko a'a shi in ya dawo ya tuba babbar rigar sai shiga kicin ya dora mata tukunya ya girki ya bata babu shakka wannan babu kyakkyawan ishara babu kyakkyawan zamantakewa tsakanin kun ga yadda saboda wahala ta hidimar gida Fatima radiyallahu ta'ala anha ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam in an samu bayi irin ribatri a bata dan aiki annabi ce ta yi hakuri ba a bata ba aka bar ta ci gaba da yi wa sayyidina ali aiki da ita da mahaifiyar sayyidina ali fatima bintu asad haka suke hidimar gida to kaga wannan yar ashrafu khalqillah mafi daukakar halitta shine manzo sallallahu alaihi wasallam yar ta zan haka yi a gidan mijinta to kuma wace ce za ta hura hanci da ce ita ta fi karfin wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa matansa suke mata gidi ba za ka samu hadisi ɗaya ba da aka ce maza Allah ya ɗora girki yana yi zai ci yakan taya su wani aiki amma ba irin wannan ba akwai aikin da ya shafi mata akwai kuma abin da wani abin da taguwa ta yage a dinke ta misali ko takalmi ya tsinke a gyara shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi irin wannan a gidansa akwai kuma aikin da nasu ne duk haka karanta tarihin sahabbai za ga mata duk su suke wannan su suke dora tukunya su yi girki to kuma ba na jin akwai waɗanda ya kamata a ɗauka a matsayin madubin hango kyawawan ɗabi'u kamar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mazan su da matan su da ka ka tsaya kana binciken wajibi ne ko ko abijin ta ne zai mata da haka wata kwanta ta ce ita ba dan wannan aka halice ta ba akwai wasu kabilu suna nan su ba za su yi girki ba kullum ma suna waje suna shan iska sun yi shimfiɗa sun da su sai da mijin duk inda zai je ko bara zai je ya samu abinci ya kawo masa ci ta ce ita ba dan wannan aka halice ta ba to ba wannan bai dace ba ya halatta mutum ya yi zikiri a zuciya ba tare da harshensa ya motsa ba wannan wasu wasu wasi ne ba ba zikiri ba zikiri amalin lisan ne aiki ne na harshe la zalo lisanuka ratban bi A kaga yace lisanuka a hadisin karshe na bukhari kalimatani خفيفتان على اللسان thaqila tani fil mizan kaga khafifa tani ala lisani amma ka harshen ka bai motsa ba gaba ɗaya kaga bai yi ba komai kenan saboda ka sai harshe ya motsa yake mata masa zikiri amma kawai ka kudurci abin a zuciya wannan wasu wasu ne kake yi kawai wanda yace a matsayin a matsayin amfani da kalanda ta lokutan sallah domin wasu na cewa masu amfani da ita masallacin yan kalanda kalanda wani abu ne wanda ake fitar da lokuta na fulowar rana da ta da zawali da kuma kwanakin wata ta hanyar amfani da ilmul falak ko ilmul hay'a akwai bambanci tsakanin ilmul falak da ilmul tanji wasu waɗanda suke rudaddu suna hada tsakanin abun biyu ilmul falak daban ilmul tanjim daban ilmul tanjim shine jingina wa taurari tasiri ilimin da yake jingina wa taurari tasiri a in tauraro kaza ya fito a rana kaza ba sa'a in taurari kaza ne kuma ya bayyana to akwai sa'a in in yi tafiya a rana kaza lokacin da tauraro kaza yake gabas to zaka yi nasara a tafiyarka in kuma kayi tafiya lokacin da ya koma yamma to zaka gabu da bala'i a tafiyarka ko kakka yi kasuwanci sai lokaci kaza yayin da tauraro kaza yake cikin abin nan manzilar ta kaza to kaga wannan suna jingina tasiri zuwa ga taurari wannan ne musulunci ya haramta wanda shi mutumin duk da yake da wannan yake yin wannan to yana sihiri ne man istabata shay'an min an-nujum faqad istabata shay'an min min as-sihr amma ilmul falak shine amfani da abin gudanar taurari a magudanar su domin bayyana al'amkina aw al-azmina gane gurare ko gane lokuta akan yi amfani da taurari don gane gurare ne wa alamatin wa Bindajmi hum tun kafin zuwa musulunci larabawa suna da wannan ilimin balarabe zai yi tafiya a cikin sahara cikin dare ya fi gane hanya ma sama da yi tafiya da rana inda cikin da saboda akwai tauraron da zai masa jagora ya iya gane cewa yanzu gabas yake yi kudu yake arewa yake yi ya kusa ita inda zai je ko kuma a da sauran tafiya ta hanyar taurarin da suke gudana a sama shi ne Allah ya gaya musu irin ni'imar da ya musu cike cewa alamatin wa bin najmi hum yahtadun alamat su ne a ya sanya su alamomi ne da ake gane guri ake gane hanya hakanan ana gane lissafi lissafi na lokaci lissafi na na kwanaki na watanni na shekaru huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinin wal to wal hisab din shine lissafi lissafi na lokuta duka baka ilmul falak ilimi ne da aka gina shi akan asbab wadanda suke zahira ba kamar ilmul tanjim ba shi an gina shi ne akan wasu al asbab akan gaibi amma shi ilmul falak ko ilmul haia an gina shi ne akan sababban da suke bayyanannu ubangiji ya sanya su kowanne kowa ya karanci wannan abin zai iya gane shi yasa za ka ga ibnu taymiya a cikin fatawansa inda yake maganar a cikin mujalladi ko na 26 ko ko na 22 inda yake maganar kusufin rana da kusufin wata kusufin rana da kusufin wata kusufin rana galibi yana kasancewa fi ayyamin israr wato ƙarshen wata alƙadari karshen sa ake kusufin kusufin rana kusufin wata kuma yana kasancewa fi ayyamil ibdam wato lokacin da wata yake a abin nan tsakiyar tsakiyar abin nan tsakiyar wata kamar sha uku sha hudu sha biyar din nan lokacin da yake zama badir wannan kusan ilimi ne ya tabbatar da haka ibnu taymiya yana cewa ba a taba yin kusufi ba ba a wannan na wata ba a ayyamul ibdar ba ba a taba kusufin rana ba a ayyamul isra ba shi yasa wajen tantance lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ibrahim farkon wata ne ko karshen wata ne a nan yayi ma wasu gyara a lokacin an yi kusufu shams kusufu shams yana kasancewa a ayyamul israr to wasu suka ce al-ashir muharram ne ya rasu ya ce to kaga waɗannan ba sa abin da suke yi ba ashir muharram farkon wata ne farkon wata ba a kusufin ba a kusufin rana sai karshen wata har ma yake cewa shi wannan ilimi kusan idan malaman falaki suka haɗu akan magana ɗaya ya ce da wuya ne kaga sun kuskure da wuya ne bata faru ba kuma kai ma kana ganin awaki in ka in suka ce ranar kaza za a yi kusufin rana ko kusufin wata ranar ba za ta zo ta wuce ba ai ba saboda abin ne yake cewa kamar ka san yau talata gobe wace rana laraba jirufa alhamis yanzu rana ta faɗi kasan dare ake ci da sarar rana ta kuma fitowa ka san an shiga me an shiga laraba rana na faduwa an laraba yin laraba ya tafi an shiga daren kuma alhamis wannan ba ilimin gaibi bane ba wai gaibi ka sani ba dan ka san cewa gobe laraba ji ba alhamis a ce a to ya akai ka san ma fi gani a wannan wani abu ne da yake ake gina shi akan mushahada saboda ka ilmul falak ilimi ne wanda yake da shi yasa za ka ga hatta masallatai a ƙasa mai tsarki gaba ɗaya suna amfani ne da taqwim ummul qura akwai ma san da aka ta samu sabani tsakanin malamai kan cewa taqwim ummul qura din nan anya yana tafiya daidai ba a samu karin minti biyar ba wanda wasu suka ce an samu karin minti biyar don haka duk abin da suka bayar to ka abin nan an samu karin minti biyar na duk abin da suka bayar ka rage minti biyar a ciki wasu kuma suka ce a'a daidai yake tafiya sai ibn ba suna cikin wanda suka ce daidai yake tafiya babu akwai wani malamin falaki mutumin pakistan kusan shine wanda ya assasa musu shi wannan aiki abin da na tabbai ummul qura haka da shi suke amfani wajen tantance shi yasa in kai sallah a harami mai tsarki ana gama sallah za a rubuta maka sanda za a isha'i za a gari ko ba ga bane ana gama za ga an rubuta maka ga lokacin da za a za ga wani can kuma gefe ana ga maka ga sanda za a ci ba kaga lokacin bai yi ba amma saboda suna da takwim na shekara wanda ana gina shi ne akan wannan ilmul falak da ubangiji ya hore ya abin nan to saboda haka wani zafin kai in bai gane abu ba to sai turkaniyar sa sai sashe wani guri kuma ya ta rigima da mutane ya danganta kawai kace ko dai su waɗannan da suka yi ita wannan kalandar ba kwararru bane ka gano kuskuren su a guri kaza a guri kaza a guri kaza to kaga anan da ilimi zaka yi zaka yi challenge sai ka faɗi hujjojinka kai ma ka zazzana yadda abubuwan suke sai a je kuma a yi hukunci a ga cewa kai kafa hujja amma kace gaba daya haramun ne ko ko ko ba ya da kyau kaga wannan zafin kai ne wanda ba a taɓa samun wani malami muttafaqun alaihi ne in tauhidi kake magana a gonda sun fi ka tauhidi to abin da suke faɗa kenan saboda haka jama'a ya kamata a rika auna abu da ilimi a daina saurin gaggawan yanke hukunci in kana da wani dan abin da yake so sa maka rai to yi kokari ka tuntube yan uwanka ɗaliban ilimi ku tattauna kafin ka fito ka ka fasa kai cikin jama'a kuma kwai ta musu wari haka sai wannan kwai mai wari kaga ba ba san fasa shi saboda haka babu wani babu wata illa ya danganta kawai dai ka ce kalandar wanda suka yi ta ba ƙwararru bane ka gano cewa akwai akwai inda aka samu ko takdimin lokaci ko abin nan kai kuma zaka gina naka akan ilimi to amma ba karanta ilimin bai zaka yi wannan kaga kenan shi yasa rannan da malam adam ya yi wata sanarwa ta daure min kai da munasaba ta sa zan san cewa asuba za ta kama kaza biyar da minti da rabi da minti biyar wanda kuma caccanzawa yake yau tana iya kama haka gobe kuma ta kai da da arba'in jibi kuma ta saboda tafiyar rana din da tafiyar waɗannan falak ba a tsaye take a buɗe ba da haka ba ka kulle mutane da wani lokaci guda ɗaya ko dai ka basu su duba kowa je duba in yana iya duba alfijir din ko kuma a ɗauki kalandar ƙwararru a yi amfani da ita amma a ce ga wata ga wata sanarwa guda ɗaya wanda idan kullum kuma za ka zo ka sanar ana yin haka yanzu kamar a Kano akwai falaki wanda kullum za a sanar a rediyo yau ga shi ranar gobe kaza za alfijir zai keto kaza gobe kuma za ka iya samun kari in ka kula kullum yanzu karuwa abin yake yi za iya samun kari amma ba zai yiwu a samu sau ɗaya ba kuma watakila dai har yanzu ban kuma sai an kuma sanar da na wani lokaci ba eh, to ai ba da sati bane kusan abin da yake canzawa a kusan kullum ta yi kwana biyu uku sai ya canza kuma sannan waɗanda za su yi wannan din ya zama suna da wannan ilimin falak din ba kawai haka da ka za su rika fita suna suna suna abin nan ba da zama suna da wannan ilimin zai taimaka sosai musamman abin da kake so ya zama doka ka yada shi in mutum shi zai yi amfani da karan kansa ladan ne ya kware yana iya gani to ya gani amma kai ya zama wani abu da zai zama doka gaba daya ina ga lokaci yayi don haka a hakura akwai wanda ya rubuto tambaya akan talaqul ghadban wanda yake cikin hushi idan ya yi saki ya saku saboda ya ji wani malamin ya ce bai saku ba ina ga wannan yana buƙatar ɗan ƙarin bayani sai a hakuri sai sati mai zuwa insha Allah ma an samu masa tambayar وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره